فعال لما يريد mai yawan aikata abin da ya ga dama ne na yan afuwa ga zanubban bayansa kuma mai yin uƙuba ne ga wanda ya ga dama babu mai yi masa dole madaukakin sarki